السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta juma'a da uku ga watan rabi'ul akhir 1444 wacce ta yi daidai da 18 ga watan nufamba shekara ta da biyu. muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi olowul himma littafin da yake karantar da mu himmantuwa da zabura da nema ta hanyar halali malamin da ya rubuta wannan littafi shine muhammad bin ahmad bin ismail al-muqaddam wannan karatu kuma yana zuwa ma masaurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin yi street a cikin prp junction karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na 310 darasi na 78 fasalin da yake mana bayanin cewa ɗaukaka wato tana cikin jihadi ne wurin tabbatar da kalmar Allah subhanahu wata'ala mun kwana a inda malam yake mana bayanin riwaya ta abu musa musa bin abi ishaq al-ansari radiyallahu an wanda wato saboda tsayuwa da jajircewa ya ji wani bawan Allah yana karanta ainihin wata aya cikin suratu zumar ya ce nanata ya nanata nanata ya nanata ya ji aya tana kiran bayin Allah subhanahu wata'ala zuwa ga ainihin tuba da shahada ya ji kuma sai da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta mashi shahada to yau insha Allah za mu tashi a darasi na 79 a cikin ƙarƙashin wannan fasli malace wa yurwa ana rawaitowa annal ala ibn al-hadrami cewa ala dan hadrami radiyallahu an waqafa ala shati al-muhit al-atlasi wata rana ya tsaya akan gabar Atlantic Ocean ya tsayu akan gabarsa wa khada fi miyahihi ya kutsa cikin ruwan wannan Atlanta bi farasihi da dokinsa qa'ilan yana mai cewa wallahi ya ayyuhal halbah na rantse maka da Allah ya ke teku law a'lamu anna wara'aka ardan la khuttu da na san a bayan ka akwai tudu ƙasa wanda zan samu da na kutsa na shiga wa fatahtuha bi idnillah sannan in buɗe ka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kaga wato abinda muke iya fahimta wannan teku shine ƙarshen tudu a wannan lokaci idan da ya san zai samu wata ƙasa wanda mutane suke kai kuma suna wani addini wanda ba musulunci ba da ya je ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kaga himma kenan bai kamata ta tsaya a wuri guda ba kullum abin da ke mai da mu baya nan mu musulmai hangenmu yakan tsayu ne daidai iya hancinmu don haka sai a shiryo abubuwa kullum mu muna cikin defensive side wato muna ƙoƙarin kare kanmu ne ba mu da initiative ba wani abu da muke iya yi wanda za mu yunkura mu ce bari mu yi don mu kare kanmu ko don mu yi kaza a'a sai dai kullum in an naɗo an naɗo sai a banmu da aikin kawai mu ta kokarin kare kanmu ba daidai bane kullum musulmi ya kamata ka zama ataka kuma ka zama defender ataka shine kullum kana shirye kai ma ka kai hari ka kai farmaki sannan kuma a the same time kana shirye da kariyan kanka in an farmake ka ya za a yi ka imma wannan farmaki wa fi wa الثالث والستين وأربعمائة من a shekara ta ɗari da sittin 463 saura malikun rome armanos shugaban ƙasar rome mai suna armanos ya tafi ila biladil musulmin zuwa ga garurukan musulmai bi mi'atai alfi mukatil da mayaka biyu. ala akalli takdirin lil mu'arrikhin wai wannan ƙarancin harsashe ne na malaman tarihi kenan akwai yiwuwan masu ɗaran haka wa yadhummu hadha al-jaysh akhlaqan wannan runduna mai duhun gaske ya ƙunshi ya tattaro gamayyar mutane minar rum na rumawa wal firinja da turawa wal da rusiyawa wal da sirbawa wal armen da kuma armawa kai walboshnak da kuma boshnak inda kaji ana ta yaƙi shekaru goma da suka wuce a lokacin nan wato ainihin gamayya ne na mutane daban-daban wattakhadha tariqahu ila iraq shi armanos shugaban kasar roma sai ya ɗauki hanyarsa zuwa ƙasar iraq wa qad ba batariqatuhu hul'ad ya zanto ainihin fadawansa bitrek wato sarakuna masu kama a ce masu unguwanni da hakimai da dagatai ana fahimta sun yanki wani zango daga cikin ƙasa hatta bagdad har sai da suka kai ƙasar bagdada wa ayyana lahu na'iban ala bagdad shi armanos sai ya sanya na'ibinsa a ƙasar bagdad iraki kenan ana fahimta ƙabla an yasir gabanin ya tafi ya to kai ka tsaya madadina a wannan ƙasa ta iraki na ibahu bil khalifa ya yi wa na'ibin da ya ɗaura wasu ci da khalifan bagdada domin kafin a ci bagdadan nefa yake wasu ya cito to kai in an buɗe wannan garin kai za ka zauna nan ana fahimta ka tara wurin mu za mu yi gaba za mu bi ƙasa ƙasa gari gari lungu lungu duk inda musulmi yake sai mun yi ƙoƙarin hana wannan addini amma sai ma na'ibin da ya bari a ƙasar iraki wasiyya bil khalifati khaira yace to shi khalifan wannan da din in kun bude ƙasar iraq to shi khalifa na musulmai fa qala lahu sai yace da na'ibinsa urfuq bi hada sheikh kai sassauci da wannan dattijon fa innahu sahibuna don shi mutumin mu ne abokinmu ne mun kasance muna gamayya in good time da shi da haka ba na so kai hamin ɗin shi ko kuma ka sa mishi wata damuwa waƙadi qad azama armanus shi armanus sarkin ruma a lokacin yayi ƙudirin an dal islam ya kashe musulunci gaba ɗaya, wa ahlahu da ma'abuta musulunci wa idan ta min al-iraq a tunaninsa in ya karkare da ƙasar iraq wa khurasan da kuma khurasan ma la'ala shami wa ahli zai karkata zuwa ƙasar sham da mutanen sham mai latan wahida karkata guda ɗaya kawai saboda iraq a lokacin akwai zarata akwai mayaka kuma nan ne cibiya ta ainihin khilafanci ta musulunci a lokacin nan to in aka kammala da headquarter duk kuma abin da zai rage kaga ya zama finishing touches ragowa ne fa'abadal musulmi nasiha fiha sai ya kashe musulmai gaba daya a sauran garuruka gaba ɗaya kharaja almaros armanos sai ya fita min alqustantiniya a garin da ake ce ma qustantiniya muttajihan nahwa ash-sham ya fuskanci gabashi fa wasala ila malarkaz sai ya isa wani gari da ake ce malarkaz fi sharqi turkiyar yo a gabashin toki a yau ala makrubatin min buhairati wan a kusa da wani ɗan tsibiri da ake cewa wan wa atal khabaru ila alab arsalan as-sultan as-saljuqi sai labari ya zo ma shugaba na kabilar saljuq wanda yake sunan shi alab arsalan a lokacin shi musulmi ne shine khalifa labari ya zo masa wa huwa fi azerbaijan yana wannan gari a yau na azerbaijan wanda azerbaijan da tana ɗaya daga cikin ainihin mulki na rusiya irin su tataristan dagestan kazmakistan uzbekistan ana fanka tajikistan duka tantaniyat innan shishan su kusan guda goma sha biyar suna karkashin mulkin rosiya a lokacin nan amma da sisa irin ta amerika sai da suka ɓaɓɓalla su kowace ta kasance kasa ce mai cin gashin kanta ai shi sa kaga putin yana rike da wannan abu yasa yake ta kai hari a cikin ukraine a yau saboda wancan miki da aka yi masa don haka to yana cikin azerbaijan shi khalifa wa qad'ada min halab ya dawo yaƙi daga wani gari da ake cewa halab falam ya tamakken don haka sai bai samu iko ba min jam'il jund na tattaro rundunarsa gaba ɗaya libaudihi an makardi hukmi saboda nisa daga matabbatan shugabancinsa ya yi nisa daga inda yake shugabanci ba kuma lokaci bane na waya bari a ce to ga abu ya taso kowa ya juyo to me zai yi malam sai ce wali qurbil aduwwi min kuma ga makiya sun tunkaro shi kuma yayi nesa da inda yake me zai yi fasara biman ma'a sai yayi deciding kawai ya shawara bari ya tafi da waɗanda suke tare da shi wahum ashara alfa su mutum dubu sha biyar ne kawai waɗanda suke tattare da shi kar ku manta armanos fa ya zo da mutum sama da dubu biyu. wannan ɗan ƙanƙanin takadirin malaman tarihi ne amma precisely ba wanda zai ce maka ga iya adadin da ya zo da sunarin dina saboda ya shirya akan kawai duk inda musulmi yake magana ta ƙari to menene shugaba zai yi sai lilika ila ado sai ya fita domin ya haɗu da makiya mutawakkilan Allah yana mai dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wa sai shi khalifa ya ce alab arsalan inni uqatilu muhtasiban sabira ni zan yi yaki ina mai tsammanin samun lada daga Allah subhanahu wata'ala kuma zan zamo mai haƙuri fa in salimt idan har na kubuta fa ni'matun min Allah ta'ala wannan wata ni'ima ce daga subhanahu wata'ala wa in kanati shahada idan ko an kashe ni a fagen karabka fa in nabni malik shah waliyu ahdi shi ɗana mai suna malik shah shi ne ainihin waliyul ahad wato wanda zai gaje ni a bayana Wajen da fisaid ya matsa kwarai cikin tafiya wa arsala maqdumatahu amama ya tura magabaciyar rundunarsa a gabansa wato advance team kusan kowane shugaba yana da shi to shi ne maqduma ya tura advance waɗanda za su gabata faltaqat inda madinati khalat sai suka haɗu a wata madina da ake cewa khalat bi maqdimati ar-rus ko bi muqaddimati ar-rus wato da ainihin magabaciyar rosa advance team ɗinsa da advance team ɗin rosiyawa aka haɗu a wannan gari ana fahimta wa kana adaduhum 10000 adadin wanda ya tura ko ko adadin rosiyawa advanced team ɗinsu sun kasance mutum dubu goma ne su kuma waɗancan dubu sha biyar fahuzimar ros sai aka ainihin raunata rosiyawa bi idnillah da iznin Allah subhanahu ta'ala wa usira qa'iduhum aka kama komanda jagoran yakin a matsayin fursunan yaki kar ku manta yakin ba ba a yi shi ba a fara ba tukuna da wannan advanced ne da advanced team aka hadu shi na shi duk gaba ɗaya jama'ar sa guda mutum dubu sha biyar advanced team ɗin russia abin nan ruma mutum dubu goma banda wasu dubun dubata na ɗaruruka can a baya don ya tura ne a je a yi masa shimfiɗa a share fage ana fahimta to jama'ani ba ba'dhuhuma min ba rundunonin sai suka kusanci juna su da sashi ma'ana rundunar mu ta musulmai da kuma rundunar rumawa wa arsala sultanu ila malikin rom a lokacin da shi shugaba alab arsalan na musulmai khalifa ya ga tarin tsantsagwaran tsibin rundunan rumawa sai ya firgita saboda farkon kake gani amma baka iya gani ƙarshe ana fahimta sai ya aika wurin shugaban Roma Armanus ya tulubu min hulhudna yana neman a zo a yi sulhu a goga gemu da gemu alhudna sulhu faƙad khafahu li kasrati man ma'a haƙiƙa shi sarki khalifa ya firgita saboda waɗanda suke tare da ainihin shi wancan sarki na rumawa da shi da mutanensa sun razana yu'adilu jundu malikin rom kamsata ashara mislan minal musulmin domin wanda sarkin ruma ya zo da su na ayari armanos sun yi goma sha biyar ɗin adadin musulmai kar ku manta mun ci adadin musulmai nawa ne sha biyar to shi nashi sun yi sha biyar ɗinsu kaga ƙaramin takadiri za ka ce nawa kenan sun naushi kusan ɗari uku an fahimta to sai malo ya ce ghaira anna malikar rumi a akhadhathu al'izzatu bil is sai dai armanus sarkin ruma dagawa da isa da jiji da kai sai kama shi faƙala sai ce na illa firrai babu maganan sulhu sai a rai tuhranul yau wato asima ƙasar kapital ɗin iran a yau a can ne za mu je maɗu a sulu amma nan ba magana sulu in kana da magana maɗu can an fahimta walam yadri shi armanos bai sani ba annahu mu kaumahu ilal hawiya yana gabatar da mutanensa ne zuwa ga wuta fata'athara as min hadha ar-radd al shi sultan sai tasirantu da irin wannan martani mai tsauri fastashara imama jundi sai ya nemi shawaran shugaban rundunarsa komanda shine abanas muhammad ibn abdul malik al-bukhari shine muhammad dan abdul malik al-bukhari fa ajabahu sai komandan sai ya baiwa khalifa amsa yace innaka tuqatil ya kai khalifa kai kana yaki ne an dinin akan wani addini wa'adallahu bi nasrihi wanda Allah subhanahu ta'ala ya alƙawarin bashi nasara shi addinin wa izharihi kana yaƙi ne akan wani addini wanda subhanahu ya yayi alƙawarin ya bayyanar da shi ala sa'iril adyan ya taimake shi akan sauran addinai wa arju ya kai khalifa ina kwaɗayi an kuna Allah ta'ala ya zanto subhanahu ta'ala. ya kasance qad kataba bismik hazal ya rubuta wannan buɗi da wannan suna naka ina fata Allah ya sani hakan nan don haka abin da nake baka shawara tunda ka nemi a zo a goga gemu da gemu a sulhu yaƙi falqihim yawmal juma'a ka haɗu da suran jumu'a irin yau ba da zawal bayan gushewar rana daga kan hantarta fi sa'ati allati ta al-khutaba'u 'ala manabir a wannan yini da masu khutba za su kasance akan mimbarora fa innahum su masu khutba limamai yad'una lil mujahidin bin nas za su yi ma masu jihadi addu'a da samun nasara waddu'a muqirruna bil ijaba sannan za su yi addu'a suna masu sakankan cewa da cewa Allah subhanahu wataala ya shi wannan addu'a wa kana yawmuha a wannan yini da ake wannan magana ya kasance yawmal arbu'a ranan laraba ce li khamsin baqina min ga biyar wato qa'da ya kusa karewa da kwanaki biya ana fahimta yace karka da mu khalifa to anan kafin mu yi gaba wannan yana nuna mana mahimmancin taimako a rayuwa abin nan tawakkali ana fahimta <coughs> idan ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai isan maka komai duk irin halin da kake ciki ka ɗauki al'amarin ka mai dama da Allah za ka samu fita insha Allah ana fahimta yanzu ne ka duba adadin khalifa mutum dubu sha biyar waɗancan sun ruɓanya su so sha biyar ana fahimta in ka ce dubu sha biyar sau goma nawa zai baka ɗari da hamsin to so sha biyar kaga ɗari biyu da ashirin da wani abu wannan fakar ka manta ma da shi a kalli takdiri akan ɗan ƙanƙanin takdiri amma ba wanda zai iya ga maka precisely ga adadinsu to malam kana ga an ba ƙarfin imani da tawakkali ba in kai ne za ka yi hanyar gudu ma babu saboda an ka juya sai ce ku kama shi ya tsorata a bi shi to don haka aka tsaya ana ta shawara ya za a yi kawai shi kwamanda ya ce khalifa maganan gudu bai tashi ba mu nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala mu fuskanci yakin irin wannan ya yi kama da yakin badar su waɗannan adadinsu 950 mushirikai musulmai 313 akwai hakim bin hazani radiyallahu an shi kadai ne mutumin da ya musulunta a lokacin da za a zo kowa na kokari ya gane adadin kowa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura aliyu da su zubairu bin al-awwam radiyallahu anhu ce ku je ku dan farauto mana ku ga suna zuwa sai suka samu wasu yara guda biyu sai suka kama su yaran nan su suke kula ma ainihin ƙuraishawa da raƙumma su suke yankawa su feɗe su gyara a gaggasa a babbaki a bawon da zai ci sai aka kawo su annabi sassallon ya kasance yana nafila a lokacin nan sai su Aliyu radiyallahu anhu suna ɗan zungura su gaya mana gaskiya wallahi kaza da kaza ba haka bane faɗa mana gaskiya annabi sallallahu ya ce to sun gaya muku gaskiya kuna dukan sai sun muku ƙarya ne za ku iyale su ku zo nan yara suka zo nawa ne adadin mushrikai suka ce wallahi ba mu sani ba ya rasulullah sallallahu sai ce to fa kanu yanharuna fi kulli yawm kowace rana raqumma nawa suke tsirewa <clears throat> sai yaran suka ce yawman ashara wa yawman tis'a wataran su tsere goma wataran su tsire tara ka duba tafarrus annabi sallallahu sai ce to alqawm baina 300 wa ziyada mutanen suna kwatankwacin adadin ɗari uku ne da ɗan kai ana fahimta kuma sai harsashe ya zama haka to shi kuma from their own part shi hakimu bin hazam radiyallahu an kamar yadda muke zazzaunan nan sai shi ma ya zo a kan doki fafafafafa ya tare ƙura furre shawa ke koma sai ce to mutanen na tunanin su ma ɗari uku ne da ɗan kaɗan kamar yadda shan sun yi harsashen su ɗari tara ne da ɗan kai ana fahimta tunda za su tsira misali raƙumma goma wata su tsira tara to lallai adadin su tsakanin ɗari tara ne da ɗan kai shi ma da ya zo kewaya ta da ƙura ya koma sai ce to mutanen suna nan ɗari uku ne da ɗan kai kaga farasa irin ta larabawa <laughs> ana fahimta to ba shi nake so in ce ba kaga adadin ba ma daidai suke ba nan 300 nan 900 mala in kai ne ka tsinci kanka irin wannan hali mai zaka sai dai kai tunanin dangi da iyali da mata kana samun sarari ba gudun fanfalaki ba wato kafafunka na tabo kiyaye zaka yi saboda ka samu ka sha amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dinga lallashin su ku yi haƙuri ya dinga addu'a Ya ce, Allah in t'a hadhihi al-isaba falan tu'bada ba'da al-yawmi fil ard Yan tsirarun mutanen nan Allah idan aka kashe su aka nike su a yau addini a yau ya riga ya ƙare kowa ya samu ɗamara sannan kar kuma ta ba raƙumman da aka hau a wannan ranar ba su kai goma ba domin kenu ya ta'aqabun idan mutum tara suka hau raƙumi ɗaya in suka yi zango misali kama a ce su kai jaji sai kuma su su sauka sai su taka sayada sai kuma mutum tara su haura umi daya haka aka dinga yi ba ba wani mai makamin kirki amma saboda tsananin kaunar Allah subhanahu wa ta'ala da tsananin biyayya da kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga ba wanda ya shiri ba wanda ya zo da makami ba wanda ya zo da abin hawa amma aka shiga kuma da ikon Allah sai da aka yi nasara wannan yaki to irin mawqif babban abin da ya ba da taimakon Allah shine tawakkali fa idza azamta fatawakkal in kai azama ka dogara ga Allah kar ka waiwaya ana fahimta shi shikenan jaa yawmul jumu'a Ranar jumu'an nan sai ta zo wa ana waqtu zawal lokacin gushewa na rana yayi fa salla abu Nasirin muhammad ibn abd malik al-bukhari shi komanda na yaki sai shi ya jagoranci ainihin juma'a bin nas ya sallata da mutane fa sultan shugaba sai ya kuka khalifa wa bakan nasu buka'i su ma mutane suka yi kuka saboda kukansa wada'a yayi addu'a wada'u ma'ahu da Sala su ma suka yi addu'a tare da shi bayan sallah wa qala lahu sai shi sultan khalifa ya ce da su man arada linsirab duk wanda yake so yayi tafiyar sa falyan tsarif jama'a ya yi tafiyarsa saboda mutuwa ce dai gata domin adadin wato bai yi daidai ba don haka duk wanda yake tunanin ya karaya yana tunanin matansa da 'yan kwadan dalansa da yara ya kama hanya ya juya ya tafiyarsa fama hahuna sultanun ya amuru wa a wannan fagen babu wani khalifa wanda ke umarni kuma ya hani don yanzu mun zama daya ba mai sawa anan ba mai hanawa wa innama jihad kawai abinda muke kansa yanzu jihadi ne wa ragbatun da kuma kwadayi fi liqa'illah a cikin haduwa da Allah subhanahu wata'ala summa alqal qausa wan nashab sannan sai yadda kwarinsa da baka wa akhadha sayf ya riki takobinsa wa labisal bayad ya sa fararen kaya likafani kenan wa tahannat ya sanya turare irin na gawarwaki wa qal sai yace shi khalifa in qutiltu in har an kashe ni fa kafani wannan farar riga da nasa ita ce likafani ana fahimta wa zahafa ila rom ya tafi zuwa wurin rumawa wa za'afu ilai su ma suka taho zuwa gare shi falan maktaraba home. a lokacin da yayi kusa da su tarajjal sai ya tsefe kansa wa marraga wa fi turab ya sanya kansa cikin ƙasa wa baka yayi kuka wa aksara min du'a ya yawaita addu'a wa talaban Nasara, nasra min Allah ya nemi nasara da taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ya hau dokinsa wa hamala ala rum ya tasamma rumawa ya farmake su wa hamala suma su ma musulmai suka farmake su hatta wasalu ila wasati rum har sai da suka shiga tsakiyar rumawa wa ajaza bai bainahum qura sai ta raba ta sha makance tsakaninsu. ana fahimta wa mahiya illa jawla kai bai zamo ba face kewaya ce kawai hatta zara, Allahu nasra har sai da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da taimakonsa wa hazama rum ya murkushe rumawa wa manahul muslimina aktafahum suka miƙa wa musulmai kafadunsu. wannan kinaya ce in an yi galaba akan kaza ce manaha aktafahu ko katifahu ya bada kafadansa wato an kama shi a matsayin fursunan yaki kenan faqatalu minhum khalqan katira musulmai suka kashe halittu da yawa daga cikin rumawa hatta mtala'atil ard bil jusas har sai da ƙasa ta cika da gawarwaki wa qaddara adadul qatla kai ana idayar adadin waɗanda aka kashe bi mi'atin wa hamsina alfa sun kai mutum dubu ɗari da hamsin na rumawa ai anna kulla muslimin qad qatala asharatan min ar-rum ma'anan magana kowane musulmi ya kashe mutum goma daga cikin rumawa wa waqa malikur rum armanos armanos din nan da aka nemi sulhu a wurinsa jiya, yanzu sai ya fado wa batariqatuhu da manyan fadawansa jami'an dukkaninsu asra bi aidil suka kasance kamammu ne fursunonin yaƙi hannun musulmai wa umila armanos ila sultan aka ɗauki almanos zuwa wurin sarki alab arsalan wato alab arsalan sai ya ce da shi falamma waƙafa baina ya dai a lokacin da ainihin shi armanos ya tsaya gaba ga sultan sarki da raba ya biyadihi salasa makare sai ya dake shi duka guda uku wato ya kwankwashe shi kwankwashe uku alƙari'a malƙari'a mai kwankwasa mai ya sanar da kai amurka ce mai kwankwasa da haka ya kwankwashe shi kwankwashe uku وقال sai sarki yace law kuntu ana al-asira bayna yadayka ma kunta taf'al ka bani labari idan da ni ne ka kama a matsayin fursunan yaki ya kake ka zaka yi me zaka min qal sai armanon sai yace kullu qabe zan maka dukkanin muzanci zan wulaƙanta ka duk wani abu mummuna mara daɗin ji zan maka shi qal sai shi sarki yace fa ma zannuka bi to ni ne kake tunanin zan maka ya kai armanos qala sai ce imma an taqtul ko dai na san ka kashe ni ba da an tushahi fi bilari bayan ka zuguguta ni ka yada ni ka tallata ni a cikin kasarka wa in ma an afu ko kuma na san kai mani afwa wata ta'khudha fida ka an shi ainihin fansa in ban shi kaina na san ba zai wuce kai mani haka ba da ni sannan ka da ni kuma cikin jama'ata qala sai khalifa yace rahimahullah ma azamtu ala ghairi al'afwi wal fida ban yi kuduri akan in yi maka wani abu ba kuma bayan afuwa da kuma an san fansa zan fansai ka wato ka fanshi kanka faftada nafsahu sai shi armanus ya fanshi kansa bi miliyon wa nisfin min dananir ya fanshi kansa da miliyan ɗaya da rabi na dinari qama bayna yaday sultan sai ya tsayu gaban sarki wa saqahu sharbatan min ma sarki ya bashi ruwa ya sha wa qabbala al ardha bayna yaday ya sumbanci ƙasa shi armanos a gaban sarki wa qad taraka lahu as-sultanu 10000 dinar sarki yace to ga dinari dubu goma cikin miliyan ɗaya da rabi ya tafi shi a bashi la yatajahhaza biha domin yayi tattali ya shirya ya koma da ita ka taba da wannan adalcin wa atlaka ma'ahu jama'atan min al-batariqati al-asra shi sarki kuma ya saki wasu manyan fadawan fursunoni tare da shi armanos wanda ya kama ya sake su ya ce duka tafiya muku afuwa su haka suke mana kaga ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma za ta anni fa'ilun bikum me kuke tunanin zan yi muku a lokacin da aka bude garin makka qalu khaira suka ce alkhairi zaka yi akhun karim wa ibn akhin karim kai dan uwa ne mai girma dan dan uwa mai girma mu ba mu taba dari darin zaka yi mana wani abu ba saboda ba aikin ka bane mugunta mu ne miyagu mu ne masu mugunta miyagu suka haife mu amma kai ba aikin ka bane haka kuka ce ce to izhabu fa antum mutlaqa to duk ku je gaba ɗaya na yanta ku gaba ɗaya to amma ka duba haka suke mana ka gama ci tana da ciki a rida cikinta wasu abubuwa na tashin hankali ma wurinsu mutane muke koya ana fahimta a kama jariri a bulala da shi a bango duka wannan an yi shi a taraba kai kwamanda na soja da ya zo sai fashe da kuka abin da ya ga an mafulani ya ce 'yan boko haram ma ba su yi irin wannan ƙeƙashewa zuciya ba saboda masakir ne wato abin ba zuciyar babu imani a cikin ta ba tausayi za a sa jariri a turmi a kirba ko kuwa ɗauke shi kafafun shi a girgiza a bulala ko mace tana da ciki a rede dukka wannan an yi shi a taraba ka duba dai soja da aka yi tiran nashi ya kashe don shi an ba shi tiran ne don ya kashe ana fahimta dan mai kama ka kace don Allah bari ya ji kamar zagin shi kai amma commander na yaki yana zo ya fice da kuka yace wallahi bai taba ganin firgici da tashin hankali irin wannan ba boko haram ba yace ba su irin wannan aiki ba to shi sa kaga ire-iren waɗannan abubuwa mutanen mu suka koma su ma suna koya ko yadda kake din nan kawai kwakule idanunka lafiyan kalaun sun kama ka su kwakule ma idanu ko kuma yanke al'aurarka abubuwa dai gashi nan daban-daban daban-daban Allah ya mana tsari wa min uluwi himmatin sultanil mansur yana daga cikin madaukakiyar himmar sarki al-mansur abi yusuf wanda ake makinaya da abu yusuf yaqub ibn sultan yaqub dan sarki yusuf ibn sultan yusuf Ɗan sarki abdul mu'min ibn ali al-maghribi al-marakishi al zahiri mutumin maghrib mutumin markash az-zahiri wato mai aqida ta zahiriya annahu kataba ilayhi al-fanash al-fanash ya rubuta masa wani sarki ne na kafirai yuhaddiduhu yana masa gargadi wa yu'annifuhu yana kausasa masa magana wa yatlubu minhu ba'd al-bilad yana neman ya bashi wasu garuruka wa yaqul adfanash yana cewa da shi wa anta tumatilu nafsak kai kana jan kafa da rayuwarka mumatala shine sanyi kana jan kafa da rayuwarka wato qaddimu rijlan wato tu'akhiru ukhra kana gabatar da kafa daya kana jinkirtar da daya fama adri ni ban sani ba inji atfanash aljubun yubatta bit shin tsoro ne yasa ka jinkiri aw takzib bima wa'adaka biyu. ko ko karyata abinda annabin ka maka alkawari ne da shi na cewa in an kashe ka zaka shiga aljanna tsoro ne yasa kake gabatar da kafa kana janyewa ko ko a'a baka yadda da maganan annabin naka bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma qara alkitab a lokacin da shi sarki almansur ya karanta littafin tanammara sai ya zame damusa kawai wa ghadib ya fusata wa mazzaqahu ya kekketa takaddan wa kataba ala ruqatin min sai ya rubuta akan wata takadda daban yace irji ilaihim kai ka koma wurin su falanatiyannahum bijuludin la qibala lahum biha wallahi zamu zo musu da runduna da sojoji ba yadda suka iya tunkara su wala nukhrijannahum minha wallahi zamu fishe su daga cikin gidajen nan nasu azillatan suna kaskantattu wahum hum sagirun suna wulakantattu sai ce aljawab kaga amsa matara shine abin da ka gani la matasma ba abin da kake ji ba ya haɗa runduna shine malam ka cewa wala kutuba illa al indana babu littafi sai dai ta kubba mu a wurin mu ya ta kubba. wala rusla ba manzanni za mu aike ba illa lil khamis al-aramrami sai dai rundunoni masu tarin yawa in an ce alhamis runduna ba wai khamis ran alhamis ba ana fahimta wai mutanabbi na ce ala qadri ahli alazmi ta'ati ta'ti wa ta'ati ala qadri al-kiram makarimu wa ta'zumu fi 'ayn as sigaruha wa tasghuru fi 'ayn al-'azim yukallifu sayfu ad-dawlati al hammahu wa qad ajazat anhu aljuyush juyush sai kare kace khamisun bi sharqil ardi wal gharb zahfuhu wa fi udhun al jawza'i minhu zamazim wato khamisun shine runduna ni ba magana zan yi ba sai dai kaga aiki kawai ana fahimta dan haka yace ka koma summa stanfara sa'iran nas sannan ya zaburo ya taso ya nemi sauran mutane kowa ya fito wa ashat yayi gangami wa jama ya tara hatta ihtawa diwanu jaishihi ala mi'ati alf har sai da kundin rundunarsa suka kai mutum dubu ɗari wa min almutawwi'a mislahum sannan 'yan sa kai su ne mutawwi'a wanda za su yi voluntarily mu ma ga mu za mu ba da kai kamar irin jtf da muke cewa kenan ko su ne mutawwi'a su ma ɗin suka zo adadinsu ya kai mutum dubu ɗari wa'adda ilal andalus. ya ƙetare ya tafi andalus ka duba fa take yanki aka haɗa mutane za a fita za a je a tunkari alfanash to malam in mune ya kake gaza zai wannan ana fahimta fatammat fatammatil malhamatul kubra sai yaƙi mafi girma ya auku wa nazalan nasru wa zafaru nasara da ainihin wato abin nan tsira a zafaru nasara duk ma'anan shi ɗaya ta sauka faƙila an ce ganimu sun samu ganiman 60 alfa zardiya wato sun samu ainihin dawakai dubu sittin na ganima dawakai daban-daban daban-daban dubu sittin suka tara to amma ka duba ka ga yaushe ya kira jama'a instantly a kai tsaye tare aka tara lokaci da aka fita aka je aka tunkari wannan yaƙi saboda wato ainihin wa menene ake cewa ne uwar rago ake yi wa jaje shi bai ɗauki wannan ba ya tattara mutane ya fita to yau mu ina irin wannan shiri na muke famu da shi a yau yanzu yadda nake cewa mu zama broken blocks da asalin mu ne ƙinƙiho bulo ɗin da ake da dutse ba mu ne shi ba wani abu da za a tuka a dama sai da mu sai kuma Allah ya so sannan mu ma mun so amma yanzu dama ake a tuka ɗin kawai sai dai ba mu tsatsama sai dai mu sa su ga da juya duk wani aspect da ka sani an ba mu a baya economically scientifically morally socially komai da ka sani an ba mu a baya a yanzu ga su malam muna tare sunan su malam alesa mai mai kyau ana fahimta sai ka tsallaka ga su malam ayub wuya mai kyau sai ka tsallaka ba wani factory sai a ce sai ka tafi lega sai ka tafi abba ka tafi ina ne ka tafi menene kuma a haka ake ta rayuwa amma su manyanmu sun kasa tsayawa su yi tunanin menene ya kamata a kawo wanda mu ma dole sai an neme mu saboda ai a irin wannan tafiye-tafiyen ne mutum nawa aka kashe ana fahimta ba mu da processing company da muke da shi yanzu misali <clears throat> giwa a duk kaduna giwa da lere ba masu noman masara irinsu na? to ba mu da processing company za a zo <clears throat> yadda kasan dai ana da crude oil na Najeriya me ake da shi za a zo a tsotso idan aka tatso shi aka fito da shi sai a je a kai mutura, sai su refining sai mu zo kuma a sake siyan mana shi at higher cost wani irin hankali ne gare ka wannan ga sinadari a gidanka to kai kai tunanin ya za a yi a zo a samu refinery za ta refining ta tace ta fitar da vaseline ta fitar da engine oil ta fitar da kerosene ta fitar da menene sannan ka sayar mana me yasa ba za ka yi haka ba sai ka ɗauki madaran man ka ba su su fitar da duk abubuwan da za su sannan su sake kawo muku shi a cikin kuɗi mai tsada kuma za ku siya ne in dollars da kuɗin ƙasarsu ba naka ba har ma of recent in kuka abin nan watanni biyu ya wuce wai abin nan airlines suna threatening cewa sai dai a dinga sayan abin nan tikiti da dola haba wani irin tunani ne wannan ka zo kasan mu ka ce wai sai mu sai tikitin ka da dola mu amurka ne to duka waɗannan abubuwa ba wani abu bane ya haifar da shi face selfish da kuma dabbanci da tumasanci da nukufurci irin na mutane yanzu gashi an ce za a yi redesigning naira duk hankalin masu kuɗin ya tashi wanda kuma siyasar gwamnati bata burge shi ba yana opposing yana ganin ai ba daidai bane ya za a ce za a sauya naira malam kai yi out of the decimal point kana waje su da suke ciki sun ga me yasa za a yi haka kuma alheri ne yanzu ga shi rikikin rikikin ana ta fama a sai fulot nan a sai gida a sai haƙi nan yanzu kasuwa haƙi yadda ce ta sauka saboda kudin yanzu an fara tuka su mutane yana shiga hannun mutane da kaki mai masara ba mai siya yanzu ko gona ake bi in ka ji hirar da wani mutum a jigawa gona ake bi masara na tsaye a ce mata kudi za a siya saboda polisin shine in sabon account ka bude ba za ka iya remitting more than 5 million by a month in kuma tsohon account ne irin naka da take gurgusawa ba za ka iya remitting more than 50 million by a month to yanzu wata uku za a canji duka duka miliyan nauke na za ka yi ajiyewa 150 in ma kai kana da kudin to biliyoyi nawa suka ajiye ana fahimta so to abu ne wanda ke ya kamata a kalle shi da idan basira 3.7 trillion is not in circulation. 3.7 trillion is not in circulation. Duka suna hannun bandit, suna hannun 'yan siyasa, suna hannun sojoji. Shi sa nake cewa tun da soja ya gane kwandala, to Allah ne zai taimake mu. Ba za su so yakin ya kare ba, ba za su zo a daina ba, ba za su su koma cikin bariki ba. to amma wannan policy da aka fito da shi yanzu a adamawa nake ji yanzu sun daina siyan abin da foreign abin currency sun daina siyan dala saboda ta fara sauka ka san ta kai 900 ai to yanzu ta fara sauka daga jiya zuwa ne ne an ce min kamar 740 600 da wani abu bakwai din ko bakwai da hamsin to in ka zo da zalaci a rike kayan ka kan sai asara don ba sai kasuwar tana ta haka tana haka sai mun ga yadda ta yi to kuma sai ku koma a zagi malam Nasiru a zagi Buhari a ce ai kan yi kaza an yi kaza kuma mu ne matsala ana fahimta an fitar da wani index nawa ne ake ce adadin mutanen Najeriya ne mutum 200 ko to mutum miliyan 133 suna cikin bakin talauci new index na shekaran jiya mutum 133 suna cikin bakin talauci ko poverty sannan mutum tamanin da uku a arewa suke mutum miliyan tamanin da uku a arewa suke arba'in da bakwai ne suke kudanci south east da south west amma tamanin 83 million suna nan arewa ne ana fahimta to duk mai haifar da wannan to in a ce akwai processing company an zo an nema an noma masara masaran nan ana yin abubuwa da yawa a cikinta a ciki da ita ake abincin kaji a cikin masara ana yin biskit da masara ana yin gurguru ana yin abu sama da goma sha biyar to in akwai processing company a nan ba mu bukatar mu kai kudu saboda za a ɗauka a kai kudu su yi biskit kuma mu siya ana fahimta su yi abincin kaji mu siya to a samun processing company aka yi sa a nan an yi creating job an samu mutane aiki an rage talauci an yi kaza to me yasa mutane ba za su yi wannan tunanin ba ana yin tumatir a nan saddauna Allah ya ji kansa anan a Niger ana fahimta sarkin fawa ne ko ina ne a ko wuri da ya shata wanda kasuwa ce ta tumatir me yasa mutane ba su mai da hankali an yi reviving wurin ya zama na cewa duk mai bukatan ya zo wurin ya siya ba yanzu ka tafi abba yadda muke samun labari in ka kai tumatir ɗin to kai baka da ta cewa za ka sakan ma inyamuri ne wanda zai sauke inyamuri dole ka biya shi in sun ce dubu ɗaya-ɗaya kwando haka za ka biya ba ka da wani abu da za ka yi to mu a nan me yasa ba za a yi haka ba sai ya shigo da kasuwarsa da kayansa ya ci gashin kansa ya yi yadda ya ga dama kuma ya koma ya tafi ga kuma mutanen ma cikin talauci to duk ba wani abu bane malam in ban da nukufurci irin na wasu daga cikin mutane saboda ko da in ya kawo kayan yadda suke mana can kai ma janye me ka mani kayan namu ne zai sauke shi ma misali sannan ga abin da za a biya za a rage rate of poverty talaucin zai sauka amma ba haka ake ba ana fahimta to shi sa kullun nake cewa wai in kana tunanin wani mutum na ji analysis na wani lawyer ɗazu masani yake cewa karfa mutane su yi harsashen wani abu tangible ga komawa ya zai hau shugabancin ƙasa ɗazu abin da ke faɗa voa me ya hujjanka ya ce saboda duk waɗanda suka fito ɗin wato mutane ne waɗanda ke kansu suke so da kuma duniya to mutumin da ya zama haka yana da wahala ya tuna da al'umma duk from all parties in kuma wanne ne so to mu koma mu ta addu'a mala al'amari ya riga ya wuce inda kake da tsammani ka kinkimi kuɗi biliyan biyu ko biliyan biyar ko biliyan kaza ina za ka yi su ga makocinka bai ci ba bai sha ba bai da lafiya bai kaza kuma kana nan ana alhaji kuma hankalinka a kwanci kuma wayan an ce Allah ya ba mu aljanna wai kace wai amin kuma shi wannan talakan shi kaje ka dauki dukiyarsa duba abu da shi maina maganan pension wasu sun mutu a karkashin gada wani saboda dan wannan alamun ba a bashi ba yayi paralyze wani bai da lafiya wai ka tarkata kudin na how many billions wai ka tarkata ka kaje ka rike da kai da danka to abubuwa jama'a ya riga ya wuce tunaninmu gaba daya sai dai mu koma mu ta roƙon Allah Allah ya kawo mana mafita Wat an uluwi himmati qala ibn al-athir ibn al-athir yace rahimahullah qutila min al-aduwi mi'atu alfin wa sittatun wa arba'una alfa daga cikin abinda aka kashe na makiya a wannan yaƙi na adfanash da muke magana an kashe mutum dubu ɗari da arba'in da shida na makiya dubu ɗari da arba'in da shida wa minal musulmin daga cikin musulmai kuma wanda kashe 20 na alfa an kashe mutum 20 ne kawai kaga su sun rubanya mu asara وعن علو همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله قال القاضي ابن شداد جمد مدوككير همر صلاح الدين الأيوبي قاضي شداد ينهشيوا كان رحمه الله يا كفنشي ألا يجيك أنسى دقافرة indahu min amril qudus wato game da abin da ya shafi al'amarin baitul maqdis a wurinsa amrun azim al'amari ne mai girma la tahmiluhu jibal kai duwatsu ma ba su iya daukan himmarsa wa huwa kal walidati sakla kamar mace ce wacce ta yi bari ta rasa danta in an ce as-sakla wacce ta rasa danta ya julu bi nafsihi yana yawo da kansa min talabin ila talab daga nema zuwa nema wa yahuffu an-nasa ala al-jihad yana kwaɗaitar da mutane akan yin jihadi wa ya tufo bainal atlabi nafsi yana yawo tsakanin nema da kansa wa yunadi yana kira yalal islam yana cewa kai cona ya musulunci wa ainahu tadrifani idanuwansa suna tsatso da hawaye abin da yake kenan yanzu ko kai mutum nawa musamman za ka ɗan siyasa ba ma musulmi wai ko musulunci a'a in dai shi fatinsa zai ci ba addini yake kallo ba za ku tuna wani lokaci da aka zo lokacin sdp ne ko da nrc lokacin nan wani suna ya kama da sunan mai kallon alƙibla aka zo aka ce wai mutanenmu suke ba shawara ina ga kamar a wani abu ne aka ce wai a ɗin a bashi a kawai sunan baban shi kamar ko bala ne ko na abu aka ce a bala wani abu haka ne a lokacin nan suka na a walu falalu ko me asalin sunan shi ne ba olufalaye a ai ba a wannan anan na sau ne filimon ne ko aka ce wai a bar shi eh, a saura aje kawai suka dinga bi masallaci masallaci makaranta makaranta wai eh, a ko bala ne ko wane ne wai abubakar bala na ya nuna usman to sai suka bar abin blind haka aka ce usman kawai shi wani al'amari ba ana fahimta ونظر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى أمواج البحر الهادرة صلاح الدين يايدوب زواج إجي الروامي تاشي ثم التفت إلى القاضي بن الشداد وقال سيدوب زواج القالي شداد سيتي دشي أما أحكي لك شيئا في نفسي شن بانا حكيتو مكة وانا أبو أشكي رينا da ka kalle ni baka ji wani abu ba ko kai tunanin wani abu ba innahu mata yassara Allah ta'ala fatha baqiyati sahih duk sanda Allah subhanahu wata'ala ya huwace mana buɗe sauran gaɓa ƙasamtul bilad zan kakkasa ainihin garuruka wa wasaitu sannan zan yi wasici wa wadatu sannan in yi bankwana wa rakibtu hadha al-bahra ila jazairi zan hau wannan tekun in je tsibirinsa wa atba'tuhum zan bi su su ai as-salibiyin wato masu bautan cross fiha cikin wannan tsibirin hatta la uqi ala wajhi al-ard har dai bazan bari a doran kasa ba man yakfuru billah wani mutum da yake kafircewa da Allah subhanahu ta'ala au amuta ko kuma ni a kashe ni kawai mutu wa ba'da waqati hattin bayan yakin hattin ba'a ba'd al-fuqara'i asiran bina. shi salahuddin ayyubi rahimahullah sai ya sai da wasu talakawa waɗanda yake kamammu ne ya sai da su da takalma in ka zo siyasa ce a ah, ba mu takalmin ka kawai ke mun sai ma da shi ka kawo takalmin da kake takawa mun sai maka da wannan fursunan yaƙi faƙila lahu fi dhal aka ce ah, ya zaka dinga sai da mutane da takalma faƙala sai ce a rattu hawa na ya nufin wulaƙanta su ne saboda ai an an anshi kuɗi suna da ƙima amma ka bani takalmi me yake da takalmi to shikenan ka je shi ma ka yi yadda zaka yi da shi so nake wulakanta ya gane shi ba wani abu bane <laughs> ana fahimta wa haka ba'dhum wasu daga cikin su sun akaito annahu laqiya bi quran shakhsan ya hadu da wani mutum a garin da ake cewa quran wahidan wani mutum guda daya wa ma'ahu tunubu khayma yana rike da ainihin igiyar shema kar ka ji an ce tunubu ka ce tunubu na ce na ga an ɗago an kalle ne. in an ce tunub da ta a shi tunubu ne bitta wannan ko tunub ana fahimta igiyar da ake ɗaura ainihin shema da ita ana fahimta igiyar da ake ɗaura ma ya gan shi kawai da guda ɗaya wa fihi nifin wa asira a cikin igiyar a ɗaure akwai kusan mutum talatin da uku dukkan su fursunonin yaƙi ne ya juru hun muhadahu yana jan su shi kaɗai lil khizlan alladhi waqa alaihim saboda tozarcin da ya auka musu ba wanda ya iya yunkurawa ko ya yayi kata'us kawai ya sa igiya zare yana jan sama da mutum talatin shi kaɗai irin wannan ya faru a wurare da mai yadda kuka zauna nan ba kun ga kilib ba sama da mutum ɗari biyu cikin masu kallon alƙibla da wanke damtse waya mutum ɗaya da bindiga shi kaɗai ko kusan ɗari biyu a rasa wanda zai bara ya rungume shi kawai aka banka musu ta suna zaune mana? ba kun gan shi ba ko kun manta sama da mutum ɗari biyu ya rike bindiga ya kai can nan suna zazzaune dukkansu suna kallon alƙibla suna wanke damtse an rasa wanda zai yi shahada ya tatime shi saura su gudu kawai haka aka banka musu suna zaune to haka ishu na kidnappers ga mutu yadda ka san allura ya sassa garke guda da bindiga wai wai zai zashi da jaji ba wanda zai yi yunkuri ya kabbara ya tatife shi wani ya gudu ko da shi ya mutu ya shahada shi shikenan jalalau jalalau ya ja ka tafiyan kwana uku ana tafiya haba mala wani ya kubuto yana ba wani ɗalibi labari shi ƙarƙarfa ne da kake ya tasa su uku ya ga mutum kan bulala ya ce kai zan rike shi zan cacife shi ba wai ya fa'ida ba wai mm, mm, mm, a gaba shi mu bi shi <laughs> kai ya ga irin wannan karfi da Allah ya bashi ba zai asara ba ya rungume shi ya rike ya ji zai mutu ya ce to zan ba ku ku tafi ya ce ba mai yadda ba kawo bindiga ya an shi ya daddake shi ya ji zai mutu shi ba fulata nan ya an shi bindigan suka dinga gudu suka ranta a nakare da bindiga to kai ka ce a'a ba shi inda haka zai ja mutu <laughs> tsoro ya ma mutane yawa mala mallam yamut bisaifi mata bi ghairi tanawwa'at al-asbab wal maut wa'id in ma baka mutu ba za in ma ba a kashe ka ba za ka mutu dan to sai mutuwar guda ɗaya ce irin ya fita shikenan duk wani abu ya zama tarihi amma a ce mutum ɗari ɗari biyu mutum ɗaya ta sa ta wani magi da bindiga kaza kaza ƙila ma bindigan ba a da shashi sannan in yi harbe kan gaya ya maka biyar goma to sauran su yunkura mana su kama ka ɗauki yanzu nan a eye center za ku iya tuna wani labari ba sai ko kun same shi ba irin waɗannan kidnappers ɗin suka zo aka raka su da duwatsu ana kabbara su suna mashin a guje suka fita to duk sanda tsoro ya ja hankalin mutane ba abin da za a iya sai watsewa murji a karkashi a gurguje wa qala al-imad al-katib imad katib imad al katib yace rahimahullah faman shahadar katla yauma idan idin dun mutumin da ya ga adadin mutane da aka kashe a wannan yinin qala zai ce ma hunaka asir ba fursunan yaƙi da aka kama saboda tsananin ainihin kisa da aka yi a wannan lokaci sannan yace wa man ayana al-asra duk kuma wanda ya ga irin adadin fursunonin yaƙi da aka kama ƙawala zai ce ma hunaka qatil ba a kashe wani mutum koda guda ɗaya ba wato fursunonin yakin suna da yawa su ma kuma ainihin gawawakin suna da yawa a nan za mu dasa aya insha Allah subhanaka Allahumma wa ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk